أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana ga yau muna sha ɗaya a watan jimadan al'ula watan biyar hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1440 daidai wanda ya zo daidai da 18 a watan januwari watan ɗaya shekara ta 2019 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumen local government kuma a ci gaban karatunmu na littafin asiratun nabawiyya na Dr. Aliyu Muhammad as muna cikin wato fasali na hudu inda yake magana akan al-Isra'u wal Mi'raj mabahasi na hudu a fasali na hudu ina da mun yi darussa hudu a cikin nan yau zamu yi darasi na biyar in ban manta ba kuma an yi Isra'i an yi Mi'raji an je ma'ana annabi ya je ya dawo inda muka ji ma'anar Isra'i shine tafiyar daren manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-masjid al-harami daga masallacin Ka'aba ila al-masjid al-Aqsa zuwa masallaci mai nisa Jerusalem kenan inda muka ji ma'anar mi'raji shine su'uduhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-alimul ulwi shine hawan manzan Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa wato saman sama inda muka ji tafiyar ma sai da ta gagari ɗan Shi ne mala'ika jibril da ya zo suka tafi ya tsaya ya ce to mu tafi mana kai da ka taho da ni ya ce a'a wa ma minna illa lahu muqamun ma'lum babu wani a cikin mufaci yana da matsayinsa sananne to ni nan tafiya ta fike mun ba zan iya wuce nan ba annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya wuce to mun gama da isra'i mun ji ya dawo da abubuwan da ya faru da tambayoyin da su walid bin al-mughira suka yi masa akan in har gaskiya ne yayi tunda su ba su yadda ba ya ba su ya ba su labarin ya masallacin yake yace da su to ai na shiga cikin dare ne na fito cikin dare wanda ya shiga gari cikin dare ya fice cikin dare ya masa abin da bahaushe yake ta shiga shantun kadan gare ka tambaye shi labari na hakika to amma saboda kalubale suka zo da shi kuma in kana so Allah subhanahu wataala dama ya ma dirar mekiya taɓa masa manzansa wadda suna wannan tambaya ta su ya ce mala'ika jibril ya kawo masa hoton masallacin ya aje masa ba dai yanayin masallacin suke so a ba su labari ba tun da ya je kuma an san bai taba tafiya ba kafin ya zama wato annabi bai taba zuwa ba yanzu kuma ya zo ya ce ya je cikin dare ya dawo to ya yi bayani to shine sai aka kawo masa hoton masallacin sai ce ƙofarsa ta kaza tana daidai wuri kaza ga yanayin yadda take ta kaza tana daidai wuri kaza ga yanayin yadda take ya ba su labarin da ko ɗan gari ne mutum iya labarin kenan ya yi ƙoƙari kuma to a hanya fa ya ba su labarin ayarinsu ya gaya musu ayarinsu ya ce ayari kaza na farko na wuce shi a wuri kaza ayari kaza na wuce shi a wuri kaza sun ma rasa raƙuminsu sun tafi neman sa ayari kaza raƙuminsu na same shi na gaba yana zaune yana abin ya ba su labari kai ce ayari na ƙarshe ma yanzu za su shigo ku tafi babu saniya ga sunan a to kuma kaga abu a ya wuce labari ana maganar yankace ma yanzu ga mutum ga sunan za su shigo kaga ba labarin da ya yanzu ake bayarwa kenan a'a presently ma yanzu currently ga sunan za su shigo muna nan da kai kuma kake ga mana haka to kaga wannan abin ya wuce tunanin su haka dandanan suka tafi a suna zuwa kusa ga su za su shigo ta saniyatul wada'i a to maimakon wannan ya kara musu imani in da ba su ba yanzu su bi kawai manyan jagororinsu na kafir shi suka ce tab cikakken mai sihiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma mutane suka bi su akan ta a layin cewa sihiri to duk mun ji wayannan abubuwa da suka faru a Isra'i da Mi'raji mun shiga